su wane ne khawarijawa kuma ne sifar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata khawarijawa sune al-khawarij jam'u kharij wa huwa alladhi khala'a ta'at al-imam al-haq wanda ake cewa khariji ko khawarijawa sune waɗanda ɗan tawaye waɗanda suke tawaye ni shugaba limamin musulmi wanda yake ya cancanta an tabbatar da shi su yi masa tawaye kamar yadda suka yi masa yadda aliyu kamar yadda suka yi masa yadda usman wa a'lana isyanahu ya fito fili ya fito na fito da gwamnatin musulunci wa alabba alaihi bada an ya kuna lahu ta'wil in yana da ta'wili kenan yake zama wa khariji haka saboda dole za a bar su cikin kungiyoyin musulmi wa ulama shari'a yusammunahum bughat a cikin shari'a ana kiransu al-bughat masu me azzalimai kenan to su jawa sun kasu zuwa kashi ashirin ƙungiyoyi farko da aka shiga duk wata ƙungiya in ba ta sunna ba ce haka ake farawa ana tafiya shi wanda kafa ƙungiya yana tafiya wani cikin shi ma sai zo ya gawo ta ya bunkasa shi ma sai ya sa ya kawo sunan shi yasa duk ƙungiya da ji an cika ta da iya iya haka duk kowace ce daga wanda ya fara yanzu yana tafiya wani shi ma zo ya gano na shi ma ya balle sai kafa tasa kungiyar ana nan wani shi ma ya balle sai kafa tasa kungiyar to da haka ake tafiya da haka duk ba Allah yake nufa ba a ciki والخوارج عشرون فرقة وهذه أسماؤها سنك سزوى أنجيوي أشرين نفرق المحكمة الأولى سنة سكينة إيه كنجا أيكينا نبيو كنجا تأيكينا كنجا تبيو الأزارقة سأنا كما تأكو النجداد نهو تهد والسفرية ثم الأجاردة المفترقة فرقا منها الأجاردة سكوى سنك سكشي بيوكو أكو هكا cikin su akwai al-khazimiyya wa shu'aibiyya wal ma'lumiyya wal majhuliyya wa ashabu ta'ati wa ashabu ta'ati la yurad biha Allah ta'ala da wanda su kuma suna ganin cewa wai ibada ba ibada ba ba neman kuskure da Allah da ita والسلطية والأخنسية والشبيبية والشيبانية والمؤبدية والرشيدية والمكرمية والحمزية والشمراخية والإبراهيمية والواقفة والإباضية دو أن كنجي من خارج أسوي إجماعي أكم مسألة بدابي وأجمروا على تكثير علي بن dukkan sun ijima'i إجماعي kungiyoyin hawari jasun ijima'i cewa إجماعي ali kafiri ne sayyidina usman kafiri ne wa ashabu jamal da wanda aka yi yakin jamal da su ai kowa san waqi'atul jamal ko wal hakamaini wa man radiya bi tahkimi wa sawwa al hakamaini da wanda suka yarda duk musulmin da ya yarda hukunci lokacin da aka yi za a yi sayyidina ali da muawiya lokacin da mas'ala ta tashi inda suka yarda da hukumaini da wanda suka yarda da hukunci duk ɗan kungiyar kawarja sun ce kafirai ne abin da ake ce maka warjawa kenan yan tawaye ko inda ke tawaye wa ke tawaye limami na gaskiya shugaban musulmi wanda yake tabbas ya cancanta aka kuma shi su su dawaye su ce su za su yake shi za su tashi hankali game da faru zamanin sayyidina Usman game da faru zamanin sayyidina Ali Allah kiyaye dukkan su sun yi ijma'i kan cewa sayyidina Ali kafiri ne sayyidina Usman kafiri ne duk kungiyar ba ta suna ba yadda za a ce ta kauce hanya mun gane ko to Allah kiyaye yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di quddu 'alayha bin nawajis ko قال حدثنا محمد بن رمحي ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال عن كربلاء سيدنا جابر بن عبد الله الله كرم سدايتي اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيران من منصرفه من هنين wani mutum ya wuce irana a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin aka dawo daga yaki hunay wa fi thawbi bilal fidda a lokacin da yazo an dawo daga yaki bilal kuma ya kama rigarsa haka akwai azurfa a ciki mana akwai kudi a ciki manzo Allah yana iba yana rabawa yana iba yana rabawa ba sai ya je da ko ɗaya a gidansa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha yu'ti an-nasa manzo Allah yana iba ba kirgawa in ya sa danka abin da ya debo abin da ya debo kama abin da ya debo ba kirgawa in Allah abinda Allah ya ce shi ga Allah sai ya ya baka ka'ida kenan Allah ya baka mulki ko ya baka iko talakawa ka bar su fara jin daɗi sabanin Najeriya mai mulki mai iko shine kuɗin ke hannunsa shine zai ji daɗi talaka su sha wahala shi sa aka kasa zama lafiya manzo Allah ɗebo waye sai ya ce yaqbidu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha wa yu'ti nasa faqala sai ya ce wa ya faɗa wannan mutumin da ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga manzon Allah ibaya ba wannan ibaya ba wannan ibaya ba wannan ko ba akai wajen sa bane ko ba a bashi bane ko ba a bashi da yawa bane sai ya ya Muhammad i'jil ya ce ya Muhammad kaman ba hausa ce Muhammad kai adalci ya Muhammad i'jil ya Muhammad kai adalci kaman ba hausa kai Muhammad kai adalci ko daga cikin kiran sunan da hukuncin da aka zantar duk a akwai wannan da mun gane ko yace ya rasulullahi ya nabi Allah ya Muhammad eh, i'dil ka ya adalci qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailak wa man ya ya'dilu idza lam akun a'dil in ni bai adalci ba wai zai adalci a duron kasa baki daya lakad khibtu wa khasirtu in lam akun a'dil sai manzo Allah ce tabbas na tabe na yi hasara in bai adalci ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da abin da yake manzon Allah ne kowa ya san rayuwar manzon Allah ibada ce sai wahayi amma duk da shi manzon Allah ce khibtu wa khasirtu idza lam akun a'dil yace in ba yi adalci ba na tabe kuma na yi hasara ashe duk wanda baya adalci tababbe ne kuma hasararre ne ko da yana kan mulki ko da ya tara duniya in ya zama na manzo Allah ce in mai adalci ba na kasara na tabi ka tabbatar da duk wanda baya adalci ya tabbatar da ce tababbe ne kuma kasararre ne illa man kun adil fa qala umar ibn al-khattab sai sayyidina umar yace radiyallahu anhu da'ani ya rasulullah fa aqtul hadha al-munafiq ya manzo Allah me zai hana bar na dama da kashe wannan munafiki fa qala sai manzo Allah ce ma'azallah Ayyata yatahaddatha an-nasu anni aqtulu ashabi ce sai a ranka cewa ai kuma ya ke kashe sahabban nasa yake kashe ko mana yanzu kuma ya koma ya dawo gida kenan ko ba haka mai waka yace ba wa ahyanan ala bakrin athina idza lam idza ma lam najid illa akhana hmm, ba haka bane yace lahi an yatahaddatha an-nasu anni aqtulu ashabi inna hadha sanatiki lallai wannan mutumin wa ashabahu da da zuri'arsa yaqra'una alqur'ana suna karatun alqur'ani la yujawizu ba baya wuce makoshin su mana baya shiga zuciyarsu ba sa aiki da shi baya musu amfani yan yamrukuna minhu kama yamruku sahmu min ramiya suna fita daga addini ga addinin musulunci kamar da zaka harba kibiya mai karfi ya shiga cikin dabba ya fita baya tsayawa ba ka lokaci ko kadan yaji haka suke fita a cikin musulunci ma'ana karatu suna alkur'ani baya musu amfani ba sa aiki da shi ke sa suna fita cikin addini wata ruwa in suka fita ba za su taba dawowa ba cikin addini to gashi wannan magana da duk malamai sun ijma'i duk wanda ya zagi manzo Allah ya kafa to wannan wannan ya Muhammad idil ina mana ya Muhammad idil kai adalci in aka ce kai adalci me kina kama ka da shi ma'ana ba kai adalci kai zalunci kenan in ba ka kai adalci kuma a ce kai adalci to akan haka me ke hukuncin sa eh ya bar hanya to me yasa ba a ce yayi kafirce ko yayi ko a kashe shi ba gashi an ce a kashe shi manzo Allah ya ce a'a bai rinta bane ko ko yayi ko me yasa ba a kashe shi ba eh sai manzo Allah ya bayyana hikima ya ce abin da yasa in aka kashe shi yanzu kuma sai mutane su ce to yanzu kuma ya fara kashe mutane sai kowa ya san yanayi mana hikimar da ta sa yasa duk inda ake addini akwai manya waɗanda ake wakiltawa manya-manyan al'amurra suna kallon al'amurra yaya za su je su dawo sawa addinin musulunci ne ko addinin kiristanci in aka bar al'amari duk hannun yan kifi ba yadda za a yi a zauna lafiya ba yadda za a yi a zauna lafiya mun gane ko قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا الاحوص ابن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب ينا ومن من الله صلى الله عليه وسلم أكسن يمن دوكر da aka samu haraji sai ɗaya bi dinariya a ciki da kasa kasa jikin su ba narka ba a wanke ba sa komai ba sai sa cikin ajaka ta fata wata aka jeme sai a ce akan manzo Allah alaihi a Madina faka baina arba'ati sai manzon Allah sallallahu ya raba wannan dukiyar tsakanin mutum hudu baina zar arba'ati sannan kuma al-aqra ibn habis ya zama aqra ko yace baina arba'ati nafarin al habis ya zama badal mutabaka ko sai arba'ati nafarin sai al-aqra ibn habis ya zai zama i'rabin aqrabun habisin kina ya zama al aqrabun habisin khabarun lil mubtada mahzuf taqdiruhu huwa aw hum al aqrabun habisin al hanzali wa uwaynah bin بدر wa وعلقمة بن أولاة العامري ثم أهل بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أهل بني نبهان من ذلك عندك بين أربعة نفر عندك الأقرأ بن حابس معناه بدأت بيانك mace al-aqra ibn habis to lalle a samu mafita al-aqra ibn habis minhu ko ko kace al-aqra ibn habis mubtada minhum khabar mubtada ko muta'alliq bi khabar mubtada mazu ko kace minhum ko ko hum مبتدا كنا مبني على السكون فيما رفع مبتدا الاقرب بن حابس خبر المبتدا الحنزلي واوينا الواو واو العطف وينا وما جاء بعد كل معطوفات عليه قال يتي da manzon ala sallallahu alaihi wasallam ya dauki dukin yarba waɗannan mutane guda hudu فغضبت قريش سي قريشا واسكي فشي فقالوا سي سكتي أتعطي صناديد نجد وتدعنا قريشا da suka yi fushi abin da suka fara kenan suka ce yanzu za ka ɗauki dukiyar da aka kawo kana raba mata gabanin najidawa mu ka kyale mu abin suka faɗa kenan ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni inna ma fa'altu zalika li ata'allafahu abin da yasa kaga na ba su ina tattara zukatan su ne ina rarrashin zukatan su ne kada su yi ridda fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo kafkul lihiya mai gemi katan gemi mushriful wajnataini mai manya manyan kundukuki ga'irul ainaini mai kwarmin idanu idanu sun shige can natiqul jabini mai katon goshi mahalukun ra'as gashi kuma yayi aski sifarsa kenan da ya mun gane ko shi nan kundukukin su manya manya sa'annan idanunsa sun shige a ciki sa'annan gashi katon goshi kuma yayi aski da yazo fa qala dai mun gane ko shi nan kundukukin su manya manya sa'annan idanunsa sun shige a ciki sa'annan gashi katon goshi kuma yayi aski da yazo fa qala sai ce ittaqillaha ya muhammad ka ji tsoron Allah ya muhammad qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إن أصيته إن صبا والله وهيزي بالله أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني yanzu Allah ya amince da ni a du'a mutane a doron kasa ya aiko ni manzo ya amince da ni akan mutane ku ba za ku amince da ni ba qala thumma adbara rajul sai mutum ya kama hanya ya tafi ya bada baya fasta azana rajulun min alqaumi fi qatlihi sai wani a cikin waɗanda ke zaune a wajen aka ce Khalid ibn al-Walid ne wani aka ce Sayyidina Umar ne sai ya rauna annahu Khalid ibn al-Walid wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min bi'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'ana yace a cikin tsotson wannan mutum za a samu zuri'a da za su zo suna karanta al-Qur'ani la yujawizu hanajirahu baya shiga makoshin su mana baya shiga zuciyarsu daga harshen sai yake kawai yaqtuluna ahlal islami suna kashe musulmai wa yad'una ahlal awsani sa'annan su kyale masu bautan gumaka yamrukuna min al-islam suna fita suna saurin fita a cikin musulunci kama yamruku sahamu min ar kamar yadda kibiya ke fita daga cikin abin dabban da aka harbe ta ana harbawa kibiyan tsaya yake tsaya take sai manzo Allah ce wallahi da zan riske su zamanin su la aqtulannahum qatla ad eh. da na yi musu kisan kare dangi shine adawa ke adawa da samudawa da ya gama kisan su sai ce fa hal tara lahum min baqiya tara gani akwai shawara a cikin su shine aka ce qatla ad aw samud shine kisan kare dangi قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض من زال من زال الله سيدنا علي أيكا من زال الله ديناريا أتكين فاتا جكا فاتا دعك جيمي شيد قرض لم تحصل من ترابها ba a rarraba ta ba a rabe ta da kasar ta ba ma'ana ba wanke ta ba a tace ta ba ba a tsaftace da kasan yadda aka kawo haka sai na Ali ya dauka ya aika manzo Allah sallallahu alaihi baina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan dukiyar tsakanin mutane guda hudu baina uyayna ibn hisn wal aqra ibn habis wa zaid al khayli wal rabi'u imma alqamah ibn ulasa wa imma amir ibn tufail malami suka ce a gaskiya shine amir ibn tufail fa qala rajulun min ashabihi sai wani mutum ya fada cikin sahabbai kunna nahnu ahaqqa bi hadha min ha'ula'i sai wani ce ai mu muka fi cancantan a bamu wannan da wancan wa'ancan da aka basu قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai labari ya isa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda da wani sahabi yace wa'anda aka ba kuma mun fi cancanta a ba kuɗin sama da wa'anda aka baiwa ma'ana ba an yi daidai kenan ko ba yi daidai ba ma'ana yana ganin ba yi daidai ba kenan ala sai fa qala sai manzon Allah ce فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يتي بزاك أمن مini ba ni ne amintacce aminin man fi sama'i wane ne man fi sama'i a amintum man fi sama'i a amin am amintum am amin hmm. aina Allah qalat fi sama hmm. ya'tini khabaru sama'i sabaha wa masa'a labarin sama na zuwa min safiya da yamma kullum wahayi na sauko min da safi da rana da yamma hala yace fa qama rajulun gha'irul ainain sai wani mutum ya tashi mai kwarmin idanu idanunsa sun shige a ciki mushriful mai manya manyan kundukuki kenan nashidul jabha mai katon goshi kasdul lihiya gemu mahluqur ra'si kuma yayi akki mushammirul izari tsoron Allah sai manzo Allah ce wailaka aw nasu haqqa ahli al-ardi an yattaqi Allah ba fi kuwa cancanta da jin tsoron Allah ba a doron kasa ba wanda kan cancanta da jin tsoron Allah qala thumma walla ar mutumin sai kama hanya tafi fa qala Khalid ibn al-Walid sai sayyidina Khalid ibn al-Walid yace ya rasulullahi ala adribu unqahu ya manzo Allah me zai na kashe wannan fa kala. la la'allahu an yakuna yusalli watakila yana mai yiwuwa ya zama yana sallah قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه sai Khalid ya ya manzo Allah jawabi sai ya manzo Allah mutum nan suke sallah abinda da suke fada ba shi cikin zuciyarsa ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inni lam umar an anquba an qulubin nas yayi manzo Allah ce ai ni ba umurce ne na tsaga zukatan mutane na gani me ke cikin zuciyarsu ba abinda aka bayyana min da shi nake aiki abinda ke boye kuma Allah da ya boye shi ya san abinda zai wala ashqa butunahu ba kuma ce na tsaga cikin su daga abinda ke ciki ba qala thumma nazara ilayhi wa huwa muqaffin sai manzo Allah ya kalli wannan mutum da yace ya rasulullahi taqillah sai ce innahu yakhruju min dhiqi dhiqi hadha qaumun yatluna kitaballah ratban yace a cikin tsatsan wannan mutumin a zuri'arsa za a samu waɗansu mutane da sun ƙware a cikin karatun alkur'ani ratban la yujawizu hanajirahu ma'ana saboda ƙwarewa cikin haddarsu sun ƙware cikin karatun alkur'ani sun iya karatun amma daga bakin yake fita baya zuwa zuciyarsu yamrukuna min ad kama yamruku as-sahmu min ar suna fita ne daga cikin dabbar da aka harbe da kibiya kamar yadda kibiya ke fita qala azunnahu qala la in adratuhum la aqtulannahum qatl samud manzo Allah ta da zan riski wa'annan mutane da na yake su da na yake su da na kashe su kisan kare dangi al hadathana usman ibn abi shayba قال حدثنا جرير عن أمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال وعلقمة بن علاثة ولم يذكر عامر بن طفيل وقال ناتئ الجبهة ولم يقل ناشز هذا هذه الفار هذا هو الفرق بين الروايتين نيتي ناتئ الجبهة ولم يقل ناشز الناتئ الناتئ والناشز ما نبغى بنقوشي وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا قال ثم أدبر وقام إليه خالد سيف الله وقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا فقال إنه سيخرج من ذئب هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا وقال قال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخيري والأقرع بن حابس وعيينة بن حسن وعلقمة بن أولاثة أو آمر بن الطفيل وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من ضئ هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت الله بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية سنزو وجن أبو سعيد الخدري سكة تنبيش بسوانين حرورية هل سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها وكاتب من الله ينبغنا غمير متاني حرورية ثم وتكون جياتي حرورية kala la adri man ni ban san suwa da wata kungiya ce ba ma'ana da jiman da su ba kenan ni sami rasulullahi abinda naji shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yakhruju fi umma da min الأمة من umma wanne ne daidai cikin wa'annan al'umma ko daga wa'annan al'umma fi hadhihi umma cikin wa'annan al'umma min hadhihi umma daga wa'annan al'umma kilahuma harfu fi wa min walakin hunaka farq yace fi hadhihi umma cikin wa'annan al'umma za su bayyana amma ba daga gare su bane mun gane ko qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yace wa'in mutane za su fito in suna sallah ko suna sallah sai ku rena sallah fa yaqra'una alqur'ana la yujawizu quluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-dini muruqa as-sahmi min ar-ramiyya fa yanzuru fita daga daga suna fita daga addinin musulunci kamar yadda maharbi ke harba kibiya kibiya ta je ta huda ciki ta fa yanzuru rami ila naslihi mai harbe sai ya kalli in ya harba ya ɗauko kibiyar sai ya kalli sandan ya ga ba jini ya kalli kunnayen eh, karfe wurin eh, kunnayen ya ga babu jini a ciki ya kalli sankaran ya kalli inda jakar da ake sa duk babu jini a ciki wace wace iri kibiya kenan ta harba ta fita ma'ana saboda tsananin fitar da ta yi bata ɗauko ko bata ko bata ɗauko komai ba daga cikin dabba ila risafihi ya kalli ya kalli inda ake inda ake zuba a ruwa fa ya tamara fil fawqa yayi shakka a cikin sandar alfauka inda ake sa watar in maharban hal alika biha min ad-dami shay'un ya dauko wannan ya kulla ya dubi duk abin da ya harba ya ga ba jini a ciki kotar tarusu sai ta shakka yaya abin ya zama haka ne wannan misali ne misalin ra'i'un yadribu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irin saurin fita da suke a cikin addinin musulunci yasa duk yadda mutum ya kare ya zama dan tawaye komai ana tafiyar da shi ne a hankali wa'annan mutane fa abubuwan da suke ya kai fa haddin ridda da su wannan game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amuran nan yanzu aka fara su da an fara sayar musu haji za a kashe su mutane sai su fara su yasa in aka fa shari'a in a state ko a gari ko a kasa ba kowa zai fito ya ta magana kaza kaza kaza kaza kaza kaza kun ta kura mace ta zo ta ce eh ta yi zina shi ne sai kuma a jefe ta mutu kuma a zauna lafiya ya kamata manyan manyan al'amura ba kowa ke da fada ba a ciki sai a samu manyan mutane waɗanda suke sinkaya suke ganin suke kallon abin da zai je dawo ba daga zarar shari'a ta tabbata kan mutum yake da ce a'a sai an kalli kowace fuska wannan abin azzatul ma wajen wani amfani me sai a kalla me zai gyara me zai bata manzo Allah cewa kowa ya tabbatar da cewa wanda ya wannan ya yarda ya kafirce wanda ya ga gashi ma sun ce mu kashe shi manzo Allah ya ce musu haramun ne ku kashe shi bai ce bai halaka ku kashe shi ma'ana hukunci ya tabbata akan sa kenan amma sai ce kada mutane su zo su ce gashi ma ya fara kashe kansa eh, ya fara kashe mai asabu kansa wannan maslaha ya yasa ta sa manzo Allah ya kiyaye mun gane ko to shi sai wanda suka fahimci shi suka fahimci musulunci sosai sune marja ba da zara an dora mutum kuma mai alƙalanci ba a'a sai an sai an samu manyan malamai su ne za a yi matsala ta kai karshe to menene ake gani cikin wannan abin ba zafin zartar da hukuncin shine abin kallo ba a'a in an zartar da hukuncin me zai haifa zai kashe shari'a zai kashe hukuncin da ake yi zai kashe addinin musulunci ko ba zai kashe ba in ya zamana zai haifar ma musulunci babbar illa sai a yaya sai a nemi malami sai a nemi malamai wanda suka san yadda za su tafiyar da al'amari har kowa bai kowa ya ga cewa abin da aka yi an yi adalci kuma sai kana kana da hujja ba ka da hujja kai ma sai a fitine ka dan me za a ce kaza lalle sai yi kaza lalle sai yi kaza to ɗan ka kifi to duk inda aka zana sawa'an musulman da kiristan abinda ya haifa abinda ke hana zama lafiya kenan a Najeriya musulman har al'amarin hannun yanta ciki yara ne matasa ko wane ne da wanda bai kushi da ilimi ba da wanda suke yan lakca a yi lakca a je a kabara Allahu akbar suke zartar da hukunci haka su ma yan kiristan akwai manya manya mutane a cikin su waɗanda suke da a ce za a danka al'amari a su ba za su yadda a zubar da jini ba dan suna da hankali sun san me zai je dawo su ma al'amarin hannun yanta ciki suke kuma a je a oda a kayan yaki a zo a ce a je to shikenan sai a kona dukiyar wannan a je a kakkashe mutane a rasa wane ne ne ya ci riba a cikin wannan abin da aka yi قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري وحول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الحهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك المهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أبو سعيد الخدري يقول منا زونا وجمع زن الله ينا رباوا مي باير واكينا رباوا كان أنت بأدس بينا دواء إنس كي بخنا بوي أتاه ذو الحويسرة سيوانا متنداكي تدشين ذو الحويسرة يزو وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله i'dil yace ya manzon Allah kai adalci قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك in يعدل ان لم اعدل ان بي adalci ba waye zai adalci a duniyar nan ma'ana na fi kowa adalci kenan saboda wahayi ke sauko min ina yau kuskure ma gyara nan ake yi ma'ana abinda nayi ma wahayi ne zai ce nayi qad khibtu wa khasirtu in lam a'dil tabbas na taɓi na yi in lam a'dil in bai adalci ba yasa duk tun daga shugaban kasa har minista har gwamnoni har mai gida a cikin gidansa shi da iyalansa wallahi in ba ku yi adalci ba hidda wa khasir فقال عمر بن الخطاب رضي الله radiyallahu anhu ya الله إذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى sallallahu عليه وسلم دعه ثم قال الله قال da a ce jininsa bai halatta bane manzo Allah zai ce da sayidina sayyidina wane zai kashe wanda jinin sa bai halatta ba sai ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma ba'ala hali amma nan sai ce da abu kyale shi da a ce jinin sa bai halatta mai manzo Allah zai ce masa haramun ne ka bai halatta ba sai ya masa tsawata masa a wannan lokaci mun gane ko yasa da zarar an kafa shari'a shari'a ta tabbata farko mataki suke ana tafiya a hankali a hankali a ce an kafa shi ayar shikenan abin ungari duk duk wanda kamar musu shaji a zamanin duk wanda kamar su zina za a jinjefe su to kuma zai shikenan ya za a kenan abin zai tafi yadda ya kamata daga zaran shi kenan an kama shari'a yau shi kenan za a bi sabon gari wani an kama suna shan giya wani an kama suna an kama su to sai ba wanda zai gani sai a ce suna yi an kama kaza shi kenan a kawo su sai a sanar musu da haji gobe kuma a je to kuma ya alamar ne ta suke ya za a yi ya kenan ya kamata a yi ya ce shi kenan a wani ya kai tsata a yanke masa hannu wani ya kama rana ɗaya hannu nawa za a yanke sati mai zuwa kuma hannu nawa za a yanke a to shi kenan tun da musulmai yanke hannun su yi wanda sai ce ya bar musulunci wanda ya ce ai ban shiga ba dama shari'a sun ce kansu take aiki wanda ya ce kaza kaza wanda ya ce kaza kaza wanda ya ce kaza sai a nemi manyan manyan malamai yaya za a tafiyar da al'amuran sai ga al'amari ya tafi daidai har arne yana buƙatar sha'awar shiga addinin musulunci mun gane ko sa'annan kuma wannan nassin na nuna cewa kowane ne kai mai wa'azi ne ya da addini musulunci baka isa ka ce wani ba zai zage ko zai bata maka ba in ya zama na manzon Allah shugaban adalci an ce adil ya Muhammad to kai waye ba za a zage ka ba kai waye ba za a yi kaza ba kai waye ba za a yi kaza ba kai waye ba za a yi ma kulle kulle ba fa qala da'af ba inna lahu ashaban yace yana da mutane yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi in kaga suna sallah sai ka rena da sallarka ma'ana suna yin sallah yadda ya kamata wa siyamahu ma siyamihim in kaga su suna azumi sai ka rena da azuminka yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani la yujawi taraqiyahum baya shige makoshin su makogoro mana baya kai zuciyar su ba dan Allah ke ba ko mu kakwarewar su cikin karatu kuwa ba dan Allah ke ba ba suna yi ne da sai aiki da shi ba a'a suna yi ne dan riya dan duniya yamruquna min al-islami kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya suna saurin ficewa daga cikin musulunci kamar yadda kibiya ke shiga cikin dabba ta fira yunzaru ila naslihi fala yujadu fihi shay'un sai a kalli sandan sai a kalli sandan abin nan sannan kibiyar ba jini a kalli kunnayen ba karfe ba jini ba jini a kalli inda ake sakawa ba jini a kalli inda ake harbawa din duk a ga inda jini ya taba ko ta shiga kibiyar ta shiga ta fita فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رفافه سأنا أكلي عند أكي زبر فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نبيه فلا يوجد فيه شيء أكلي سندن أكلي كرن أكي كبير فلا يوجد فيه شيء وهو القدر ثم ينظر إلى قبضه سأنا أكلي كنا ينكبير كرافا كنا إنك يشغى سجيشيو فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والدم معنى كبير ساتير جني لترسو تشيجي لكي تشكي ما سبق ويبا ayatuhum rajulun aswad yace alaman su akwai wani bakin mutum a cikin su ihda abudaihi mithlu sadiyil mar'a ɗayan da sa guda biyu kace nonon mace ne aw mithlu al-bab'ati tadardaru ko ko a'a ɗayan da sa guda biyu ce nama ne da yake rawa mana ya kumbura wurin yana rawa yakhrujuna ala hini furqatin minan nas za su bayyana lokacin da musulmi suka rarrabu zamanin na ali da muawiya kenan zamanin na usman da dan hawarija aka zuga su daga kasar masar daga ko ina da ko ina aka zuga su aka ce na usman yayi zalunci suka gamsu da haka suka zo ka kashe shi kuma sun san sahabin manzon Allah ne sun san sarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال أبو سعيد أبو سعيد يتي فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناشدة وناجي daga دقا منزل الله يفدي حقا واشهد ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قاتلهم وانا معه نتي ان شهدا محكما سيدنا علي يا su a lokacin na tare da sayyidina ali fa amara bi zalika rajuli faltumisa da aka yake su aka kakkace su ta a je abinci ko wani mutum za a same shi da wannan sifa abinda manzo Allah faɗa kenan aka je aka bincika aka bincika ba a same shi ba aka zo shi sayyidina ali ya wallahi ba karya ne muku kuma ni ma ba karya ne ba ku je ku bincika ku same shi aka je ana bincika aka same shi cikin wani kango ne shuji aka same shi aka kawo ga sifan da manzon Allah ya faɗa fa wujida fa utiya bihi hatta nazartu ilayhi ala na'ti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhina ata aka dauko shi aka kawo muka kalle shi sai yanda manzon Allah ya sifata shi haka aka same shi قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امته من الله يا امتي انت متاني da zaka kasance a cikin al'ummarsa yakhrujuna fi furqatin minan nas za su bayyana a lokacin da jama'a kan ya rarrabu sabani shiga tsakanin su wannan na ganin shine kaza wa'annan na ganin kaza wa'annan na ganin sune kaza simahum at-tahaluq alaman mutane da za su bayyana alaman aski suna yawan yin aski wannan baya nuna cewa aski baya shi da kyau alama ce alama yakan yi zama abin da ya halatta ko abin da ya haramta wannan yana cikin alamomin da suka halatta mun gane ko qala hum sharrul khalqi aw min asharril khalqi yaqtuluhum adna ta'ifatayn ila al-haqq yace wanda zai kashe shi ne wanda yake kusa da gaskiya a cikin kungiyoyi guda biyu da suka yake juna قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا كما الله يبقى مسلم مثال أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال yadda suke saurin saurin a cikin ne ya ya harbi abin da so ya harba a ciki yana shiga fitewa take suke fitewa a sai kalli karan sai kalli kibiya sai kalli sandar da karan da karfe da kunnaye fala yara basiratan ai fala yara daman wa yanzuru fil nabiyyi fala yara basiratan wa yanzuru fil fawqi fala yara basiratan qala qala abu sa'id wa antum qataltumuhu abu sa'id ce ku kun yake su kun kashe su ya ahlal iraq ya ku mutanen iraq قال حدثنا شيبان بن فروخي قال حدثنا القاسم وهو ابن وهو ابن الفضل الهداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق yace mutane waɗannan mutane za su bayyana za a yi wanda ya fi kusa da gaskiya shine zai kashe su shine malamai suka ce sayyidina ali ya fi kusa da gaskiya قال حدثنا ابو الربيع الزهراني والنفع بك ما تزدد سيدنا معاويه sai na ma'aure sahabi ne jalil ba ka tsanci ka zarge shi fitina ce Allah ya saukar wannan lokacin kamar yadda Allah ke saukar da fitin ko kowane lokaci dan sai yadda yi in baka in baka gane ba zai kai ta jara kaddara kuma bukatar ka za ta biya ba in kai hakuri karshe sai Allah zai nuna maka abin da yake قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي فرقتان fa yakhruju min bainihima mariqatu yace muta al'umma ta za su shi biyu bikina za su shiga tsakanin su a ciki sai ga hawaja sun fito suna barna a cikin su da su ba sun fita addinin musulunci amma tunda suna saye da rigar musulunci za su shiga ciki su yi barna bala yaliqat lahum awlahum bil haqq wanda zai kashe su shine wanda ya tattata da gaskiya shine aka ce sayyidina ali bin qala hadathana muhammad بن mutanna qala hadathana abdul a'la قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق قال حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن الضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على حركة مختلفة أشكي والحديث يبين يبين كي وإسم تاني ذا سبينا لو كتن كم تاني رغم يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق إيش وانا زي كشيسو شيني وانا يتكسد قسكي أشكي كنجي قدابي رسكي babu tahridi ala qatl al-khawarij babin da yazo na kwadaitarwa a kashe khawarijawa قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي ابن علي يسير إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقول sai na ali yace in nayi muku magana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba fado daga sama ya fi min sauki da na yi ma manzon Allah ƙarya mana in zai muku bayani daga maganar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na yi ma manzon Allah ƙarya gara na fado daga sama ko menene zai faru faru mana gare muku shi wa idza haddathtukum fima bayni wa bainakum fa innal harra qudra amma in zan zai da ku tsakanina da ku to mutum dan adam yana ijtihadi zan iya abinda na ijtihadi na gani sai na faɗa muku amma zan ce riwaya zan kara ga manzon Allah wallahi tallahi ba yadda za a yi na faɗa na faɗi abinda manzon Allah bai faɗa ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cewa سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان وذلك في كرتين زمني وإن سمتاني ذات بينا ما سكرنتي شكرو سفهاء الأحلام ما سكرنتي واواي يقولون من خير قول البرية suna faɗar gaskiya amma ba da niyyar gaskiya ba shine min khair qaulil bariya suka ce la hakima illa lillah kuma illa lillah magana ce gaskiya ko amma kalimatu haqqin urida biha batil abinda suka fada gaskiya aka fada kada ce idza ja'aka al munafiquna qalu ba haka bane sai Allah ya ce musu me wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun إن المنافقين لكاذبون في ماذا؟ وكي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله بهاك بني wannan magana cewa manzo Allah manzo Allah ne akwai kariya a ciki akwai abin da ba shi da kyau a ciki to amma sai Allah madaukakin sarki ya ce musu dai wallahu ya'lamu innaka la rasulu sai da aka tabbatar da wannan magana Allah madaukakin sarki ya san tabbas kai manzon sa ne sannan kuma yace amma fa wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibuna lallai Allah ya sani ya shaida cewa munafikai ƙarya suke a cikin cewa su sun shaida cewa kai manzon Allah karyatawa ma wai ana kai kai manzon Allah bane a'a ya tabbata ana karyata cewa su sun shaida din ba su ba su ba cikin zuciyar ƙarya suke sai suka ce la hukuma illa lillahi duk duniya da wanda yake babu hukunci sai da Allah Allah kadai shi da hukunci za a akwai da sai ce masa bai daidai ba to amma me yasa suka yi haka saboda samu dama su kafirtar da sahabbai yasa aka ce yaquluna min khairi qawli bariya bariyya yaqra'una al suna karanta al-qur'ani la yujawizu hanajirahum yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya fa idza laqitumuhum faqtuluhum in kuka haddasu ku yake su fa inna fi qatlihim ajra ajran liman qatalahum akwai lada mai dimbin yawa ga wanda ya kashe su inda Allah yawmal qiyamah قال حدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحول السند قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهري قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وحول السند قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علي وحماد بن زيد وحول السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وحول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن أبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال يا أمتي يا مغنى غمد خوارج سيتي fihim rajulun mukhdajul yad akwai mutum a cikin su mai guntun hannu mai tawayayyen hannu na kasashen hannu aw mudanul yad duk kulluhum bi ma'ana wahid aw masdunul yad duk ma'ana wahid laula an tabturu la haddathtukum bima wa'ada Allah bima wa'ada alladhina yaqtulun ba dan kada ku yi kiwiya ku dogara kan ladan da za a faɗa muku bara ba da ke tsone kashe su ba ku je in kun kashe su ku dogara ba ku aiki ba da na bayyana muku lada mai dimbin yawan da manzo Allah ya faɗa dangane da yakansu على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سميته من محمد صلى الله عليه وسلم من رواية سنة تنبي سيدنا علي كي كجيو دن كاجي من الله فجهك قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة يتي نار إذا أبنجي الكعبة ناجي من الله فجهك يرن سوى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه سيدنا علي أيها الناس wanda ya bada labari ce ina cikin sojojin da suka je yakan kawari tare da na aliyu shi yasa abin da yake bada na ke baku labari na gani ne na ji da ni akai na ji ne kuma na gani ga abin da sayyidina Ali ya ayyuhan nas inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa yakhruju qaumun min ummati wa'ansu mutane za su fita za su fito cikin al'ummata yaqra'una suna karatun alqur'ani laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay' sun yi ku iya karatun alqur'ani ma'ana in ka su suna karatun alqur'ani sai kare rena na da karatu wala salatukum ila salatihim bi shay in kuka ga suna sallah kamar da gaske ولا صيامكم الى صيامهم بشيء watan azumi ya kama ko azumin litinin alhamis ta tawo ta tawo kenan ko azumin kwana uku ba dama ne sai ka ce da gaske yaqra'una alqur'ana suna karatun alqur'ani suna karanta alqur'ani yahsibuna annahu lahum wa huwa alayhim suna zaton cewa karatun alqur'ani lada yake haifar musu daga nan ko laifi suke samu azaba suke samu لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية صلى سبايا شيء معنى مقويا ma'ana baya kai zuciyar daga bakka kenan ba dan Allah ke ba kyakkyawan niyya لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتقلوا عن العمل yace da sojojin da za su je su yaki waɗancan mutane kawarijawa da sun san ladan da aka tanada musu daga harshen manzo akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun daina wani aiki kuma wa ayatu zalika yana da damsi amma ba shi da zira'i mana mai guntun hannu ke ko ala rasi adubihi mithlu halimati sali akan damsin sa kace bakin nono mai mana kumuri wani wuri ya alaihi sha'aratun bidun akwai fararen gashi akan wannan wajen فتذهبون إلى معاوية wa الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم sai ku kama hanya ku je Muawiya Sham wurin Muawiya sannan ku bar waɗannan mutanen da aka ce ba na kwarai bane ya khulufu lakum fi zararikum su za su za su maye muku a cikin zuriyanku wa amwalikum da dukiyanku wallahi na rantsa da Allah inni arju an yakunu an yakunu haula al-qauma yace ina kyauta da su ne su zama wa'annan su ne su fa innahum qad safaku dama sun zubar da jini al-harama sun zubar da jinin da bai halarta ba wa agharu fi sarhin nar suka kai hari akan dukiyoyin mutane rakun masu da dabbobin su fasiru alasmillahi ku tafi da sunan Allah Allah zai ba ku nasara قال سلمة بن كهيل يا سلمة بن كهيل يتي فنزلني زيد بن وهب منزلا زيد بن وهب يسوكدني ونوري حتى قال حريتي مررنا على قنطرة falan manta kaina ya ce mun tsallake gada da muka haɗu wa alfawarij yau ma'izin abdullah bin wahab a lokacin shugaban kawarij ya ne abdullah bin wahab bin rasidi fa kala lahu musu alkaw rima'a ya ce ai ku jefar da kibiyan wasu lusu yufaku ku kowa ya zare takobinsa min jukuniha daga inda ake saka shi fa inni akhafu an yunashidukum an yunashidukum kama nashidukum yawm al-harara saboda ina jin gudun kar su muku magiya kamar yadda suka muku randa kai harara فرجعوا في سككوما فوحشوا برماهم أي فوحشوا برماهم sai suka je nesa suka ta harba mutane suka ta harba mutane wakallu suyufa suka suka zare kan mara ta kubban su wa shajarahum an mahim sai mutane suka yi ca akan su masu su kala ala aka kakkashe su wa'in fari kan wa'in wa ma usiba min an-nas yawma idhin illa rajulani al-mutane wa inda suke kan gaskiya mutum biyu kadai aka samu aka jima ciwo ko aka kashe su fa qala anhu sai sayyidina ali yace iltamisu fihim al-mukhdaj ku je ku binciko cikin wayanda aka kashe din nan ku nemo wanda manzon Allah ya ba mu sun sifa mai guntun hannu mai kaza mai kaza din faltamasu wa lam yajidu aka je aka bincika aka bincika ba a same shi ba to ya za a yi فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل, قد قتل بعضهم sai je da kansa ya je kan wasu mutane ga san gawa waki duk sunne wannan na kan wannan wannan na kan wannan qala akhiruhum yake ko ware su fa wajaduhu al shi ka same shi yana kasa can fa kabbara sai sai nali Allahu akbar idza kabbara idza qala Allahu akbar thumma qala sadaqa wa قال فقام إليه عبيدة فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسميت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ce dan Allah ka ji wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala i wallahi alladhi la ilaha illa huwa hatta sahalafahu salatan wa huwa yahlifu lahu yana rantsuwa so uku naji wannan hadisi daga manzo Allah naji wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن an عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت متعن حرورا ونورين أكسي إيران متعن لك يورو سنار كارتين سنن الحجين cikin su ne wata ta zo ta tambaye na Aisha ta ce Aisha menene yasa mace na haila ta sha azumi za ta rama amma ba ta yi sallah ba za ta biya ba ki ta ce ahruriyatun anti ana daga kanki masu tsananin addini su a wajen sun mace sai na haila sallah ma sai ta rama suna tsananin addini tsananin sai fike a kansu mun gane ko kuma wa huwa ma ali ibn abi talib radiyallahu anhu qalu sai suka ce la hukuma illa lillah fitinan dai ta tashi ke sai suka ce la hukuma illa lillah kuma gashi mun za su yake sayyidina ali qala ali sai sayyidina ali maganar da suka fada gaskiya ce amma niyyar su mummunar niyya ce ta sa fada inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasafa nasa yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata wa'in mutane inni la a'rifu sifatahum fi ha'ula'i yace ina ganin alamomin su a cikin wa'annan mutane bi يقولون الحق بألسنتهم سنة فدر قسيا أما أكر حركه لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حركه suna faɗar gaskiya da harke da harshen su amma baya wucewa ya je zuciya sai nuna makogoron sa makoshin sa min abghad khalqillahi ilayhi minhum aswad yace su ne mafi ji wa'anda Allah ta shi a cikin su akwai aswad ihda yadayhi hannunsa sai ka ce nonon ah, ce ko ko fata ce aw halmatu ko ko bakin nono ne na فلما قتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه دسنا علي يا كيف كشيتو قال sai ce ku je ku bincika wannan mutumin da manzo Allah ya siffata mana shi a kawo shi kowa ya ga siffarsa mm. fa nazaru fa yajidu shay'an sai suka je suka bincika ba samu komai ba sai suka dawo suka ce ai ba mu ga wani mutum da irin wannan kamanni ba fa qala irji'u yace ku koma fa wallahi ma kazabtu wala kutib yace ku koma ku binciko na rantsar Allah ba karya ne muku ba ni ma ba ƙarya aka yi da aka faɗa min akwai kure ba ku gani ba mun gane ko sayyidina ali mas'ala biyu kenan ta faru sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ali kai da wani ku je wajen wuri warqa akwai wata mace ta akwai wasika tare da ita ku je ku karbo ba ce ku kashe ta ba ku yake ta ba wasika ke tare da ita ku je ku karbo suka tashi kiryan kiryan kiryan suka je inda manzo Allah fada nan suka same ta ha hajiya ina wasika <laughs> ba haushe bai bai yake hajiya ko ko ko ba zai faɗa in ba hajiya ba ce ba malama ba malama ba ce ba uwar gida bayar Allah bayar Allah bayar Allah akwai ko ke bayar Allah ko hajiya ina wasiƙa a ce da take tafiya ta sa cikin lallabi ta gashin kanta ta lallabi ta kisa ba wanda zai iya fahimtar cewa akwai abu a kisa a cikin gashi aka bincika a ali suka caje duk inda za su caje ba su gani ba su ce gashi ba gani ba za su juya ce manzon Allah ce akwai abu ce babu manzon Allah ce akwai sai ce babu ko ki fito da wasika ko ai ɗaya da ke eh. to ta ga abu gaskiya kenan mm. sai ta kwance gashi ta kama nan da ta kwance sai ta cire wasika shikenan sai suka karba abinda aka ce ku karbo wasika ba a ce in kai muku ƙarya ku yanka ta ba ba a ce ku a'a ba a ce ku zake ta ba ba a ce ku bakanta mata ba a'a abinda da ya daure masa yadda Aliyu kai shine manzo Allah ce akwai wasika sai kuma kike babu wasika kuma da kace ba wasika ai ba cewa ta yi ba wasika ku bincika ba kun bincika duk ba wasika kuma ba wasika akwai wasika inda ta koyi ba wanda ta ba tunanin za a koyi wasika a wajen mun gane ku kisa mace sai ka kyale ta inda take sai Allah bai halice ta to sayyidina aliyu saboda imani sa wannan yana nuna imani sayyidina Ali kenan kamar ya juyo gaskiya ne duk hankali ya tabbatar da cewa babu wasiƙa amma sai imani ba hankali ne a'a manzo Allah ce akwai wasiƙa kike ce ba wasiƙa wanne ne gaskiya ke wace magana ce gaskiya ke manzo Allah ce akwai wasiƙa kike ce ba wasiƙa ke ki fito da wasiƙa ko ko ki inda dare miki to sai ta ga cewa gaske abin yake ba sai ta kwance wasiƙa to shine wannan nabi suka je ka bincika ba samu ba kace ai babu yace kai ku koma ku binciko wallahi ba ƙarya ne muku ba kuma wallahi ni ma ba kariya aka min ba gaskiya aka faɗa min gaskiya na faɗa muku akwai marratayn aw thalatha so biyu ko so uku thumma wajaduhu fi kharibatin sai ga jinka same shi cikin wani kauro fa atau bihi hatta wada'u bayna yadayhi suka dauko shi kawo aka ajiye shi ban sayyidina ali qala ubaidullah wa ana hadirun dhalika min amrihim wa qawlu ali fi ina nan aka wannan biya au صار يونس في روايته قال بخير وحدثني رجل عن ابن حنين انه قال رايت ذلك الاسود وان يجي ناغا wannan bakin mutumin da manzo Allah ke babu alkhawariju sharrul khalqi wal khaliqa babin da zuwa khawarija su ne mafi sharrin halitta duk fitinan da ta faru fa musulunci har zuwa yau khawarija su ne sanadinsa duk fitinan da ta faru khawarijawa shine me shine su yi tawaye khalifa musulmi sai a aje a zuga su kaza zuga su ake yi a zuga su gashi nan sayyidina Usman yayi kaza gashi nan wani yayi kaza gashi nan kaza yayi kaza shikenan sai suka taso da kasan masar ne da kasan ina ne aka zuga su sai na umar suman ya dauki makami ya ba bani umayya yan uwan mutanen sa dangin sa ya dauki kaza ya kaza ya dauki kaza ya kaza shikenan ma al'amari ba sai suka taso ina za ku suka gangami ko ina aka haru ina za a za a madina sai an kashe sayyidina usman yayi zalunci yi adal sun mata sahabi ne sarkin manzon Allah ne yana cewa basharin bil janna wannan biyar da sai idanu sai suka zartar da hukuncin cewa ya kafirci ya yarda shine tawili eh. tunda ko ya kasa tiyare da dole da su to in ya kasa tiyare da wa yake zartar da hukunci na hannun ku shine khalifa wa ya ba ku ikon zartar da hukunci shine aka taso aka zo duk abin da ya faru ya faru shine har zuwa yau ana ta cikin jini ana ta cikin jini ana kashe kashe ana ta zubar da jini Allah ya kiyaye yasa al'amura ana tafiya da su ne a hankali aka yarda ne a hankali in Allah ya rufa asiri aka zo aka samu damana ne albarka damanan zabe aka zo to kamata ya musulmi su san al'amuran musulunci hannu ya kamata sa'an nan kuma kirista kan su ma san al'amurra hannu ya kamata ya tabbata ya so a zauna lafiya shekara shekara goma ba a dauke wuta ba shekara goma zubar da jini wuta uku wani ba in kaga wuta ta tashi ta sabon gari to hatsari ne tsotsayi ne ba wanda zai tashi ya kona dukiyar wani me me ba za a iya yi ba za a iya yin abin da ya haka mm. sai an mai da Najeriya ta zama karan da sai ka zautar lantarki kamar da kai zaka sauka gidan jirgin sama a Jidda mm. ba haka ba me yake hana in ba haka ba me amfanin haka fitina da ke ciki mutane ku zo ku yi ƙarya a zabe mu za mu wakilce ku su fita cikin zafin rana da wahala da menene su je su zabe ku amma har yanzu mace ana cikin zafi kashi cikin birni kaga mace ta zo ta fito soro ba wuta da za ta kunna fanka tana jiran za iska iska ta shigo mata daga waje iska kuma mai zafi ta je ta gasa eh. sannan kuma kasan Allah ya kawo kuɗi ya ba kasan arziki da daddare kana jin ya ana ku suna suna ihu ga zafi ga gumi ga sauro sannan da safi a ce ah, menene ya menene sankarau ya kama wani da me zai haka kare kama ina tun ta safi ya zara mutane da kai a zabe ko rabe lokaci ne duk wanda ya je shi wulata za ta canza riga za ta canza mu da za canza gida za a gina komai za a yi da kuɗi to al'umma har gobe ka je cikin birni za ka ga mata suna zaune ana dama gidan ba babban gida bane babu inda iska za ta shigo a matsayi a matsayi ake a takura ake loko ma ba inda iska zai shigo da kuma wutar lantarki ma kowa ya sai fanka ya aji matarsa ko masa ko ƴaƴansa su ma samu iska kaɗan abin da yake ku ba ba bukatar wannan ma kun fi karfin wannan sai a samu musu wannan mana a samu wutar lantarki shekara goma a ɗauke wuta ko su tsaye duk kauyuka a daga kasar Saudiya ka tashi tun daga Makka har Madina kasuwar kuma daji zaka ji ga wutar lantarki wane ne <laughs> ka ga wutar lantarki da kowa da kuma abin da yake shine wajibi a kanku amma don an zabe ka je hula ka canza riga ka canza mota ka canza ka gina gidaje kin me yake ne kai wallahi tallahi dabbanci kenan cin amana kenan kuma sai Allah ya tsayar da kai ranar lahira sai kai bayani tunda ba kuri'a ka ta sa ka samu wannan majalisa ba ba kuri'a ka tsora ka wannan kujera ba da kuri'a ka da kuri'an dangin da kuri'an sauran jama'a su ne suka baka wannan to jama'a alƙawarin me ka cika musu me kai musu ai eh, Allah ya bayar ne za ku je ku samu aka ba ka baka kuɗi kaje ka zabi abin da kuma kake so ba ba kai wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat wa ya'fu an eh, wa ya'fu an kowa kowa kowa ya san gaskiya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kai ba shi ne sai zuciya sai zuciya ba haka bane eh ai magudi na samun dama ne yayi eh قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فأنا بذلك تبدا ومتشين الدين المسلمين سن فتكينا هر أبدا هم شر الخلق والخليقة هم شر الخلق والخليقة سوري ما في شر الخليقة دعمنا أكاد بس قال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سميته من أبي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث قال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن هنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج نتميش انسي كاج من ذن الله انا مغنى جميل خوارج فقال سمعته واشار بيده نحو المشرق ناجيش سينون عن نسزوا غبس قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم أنا قبل سهي سكرات لا يعدون راقيهم ما سكرت القرآن إذا حركة بايا زوا زوجي بايا جويا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج منهم أقوام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن هنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم وإن سمتاني ذا سجب ديموا تجبس a kasar madina an ce gabas mana an kara zuwa kan hanya kasar iraq muhallaqatun ru'usuhum masu yi za su shiga halin imuwa قال القاضي إياه رحمه الله تعالى حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل إذا حكم الشرع دون ذلك من الله يا كافر كما ذاكر مسلمين ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل ba a ce wannan mutumin da ya zai jafa'i an kashe shi ba to me kuma hukuncin sa kenan ma'ana hukuncin ya tabbata kansa ko bai tabbata ba to shine malamai ka wannan abin ya daure musu kai duk abin da ya daure musu kai lalle a samu masa ta'wili ko ta'wilin ya zama karbabben ta'wili ko ko shi ta'wilin shi ma yana bukatar ta'wili so da yawa galiban ya kuru ta'wili yahtaju ila ta'wili قال المازري يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة yace abin da yasa ba a kashe shi ba ba a fahimci cewa yayi suka cikin annabcin manzon Allah bane wa inna ma nasabahu ila tarki al-adl fi al-qisma abin da kawai ya danganta manzon Allah cewa bai yi adalci bane amma bai yi abin da zai soki manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace wal ma'asi darbani zuwa abin da ya fada فلعله لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يفوت لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم ويسمك في آآ لا بارد أكد أكبر من الله متون أين يفتح to kuma mutum ɗaya labarin shi kaɗai khabarul ahadi kenan ba za a zubar da jini saboda shi ba wannan shi kuma da yake na kenan na biyu qala al qadi iyal hadha at ta'wil batil yadfa'u qawlu ya muhammad duka shi wannan ta'wili da aka ce mutum ɗaya zai faɗa wannan gashi nan yana tsaye shi da kansa ya faɗa yana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واتق الله يا محمد وخاتمه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهذه هي العلة التي أبن بيسا بأكشي شبا كذا مثلا ليس أوكا سوى من ذا الله يا فارك شي صحبانسا تكي ولا إكسي إلا بفحرا أما هو كنت يا هو كنسا سبودا مصلح معنى من ذا الله صلى الله عليه وسلم شريعة سنة كلهم المصلحة الراجحة مصلحة راجحة مصلحة maslaha wata take tafi ita ake dauka ai amfani da ita shi yasa duk sa'a aka fashe an kafa a musulunci to manyan mutane masu hangen nesa waɗanda suka san je wanda suka san me ke kai me ke me za ki dawo wanda suka san tarihi manzo Allah da sirar manzo Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su za a ta neman shawarwarin su yaya za a yi da waɗannan al'amuran وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه aka ce wannan illar da aka awala wannan hadisi anan ita za a ɗauka a fassara duk hadisan da munafikai suka yi fa'i maza Allah ya yi illar kenan ba wai hukuncin bai aukar su ba ko a sati za yi kina eh, aka wannan zaka lokacin ba miliyan daya aka ce ka zabi wani sai ka karba ka ce eh zan zabi wani sai suka ce ai yadda ba ma sai kai rantsuwa ko sai ranar zabe ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man halafa wanda duk yayi rantsuwa ba zai yi abu ba sai daga baya ga yin wannan abin shi yafi sai ya kafara sai ya yi ba ga ne ba ga manzon Allah ba da ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce duk wanda ba mun karanta kun manta ne karanta da yawa an kar an manta da yawa da ya zama da za a karanta abu kuma a fitar da hukunci kuma kowa ya fahimta kuma lalle kuma sai na bayani ai duk ana faɗan komai abinda ake shakka shine abinda aka dauka din ilimi ne ko ba ilimi bane shakka ne ko a abinda aka tabbatar haka yake ne ga abinda manzo Allah faɗa ba mun karanta cikin sahih muslim mun karanta cikin buhari mun karanta manzo Allah ne duk wanda ya rantsuwa yace ba zan yi kaza ba ba ka rantsuwa ba daga baya sai ka yin shine yafi sai manzo Allah ya maka ne bal yukaffir an yaminihi wal yati alladhi huwa khair ba zai kaza ba kenan ku ko ya rasa zan yi kaza sai kuma ga rashin yin shi ne daidai fal yukaffir an yaminihi wal yati alladhi fihi khair ba haka manzo Allah ya faɗa ba eh wayannan matsalolin duk ba su taso ba in za ka je zabe duba za ka yi me kaci ka fito tuwon me kaci وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم yace babin da ke bayanin cewa zakata babu taharimi az-zakat zakata haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa kuma inda ke shugabanci na gaskiya ma'ana zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zakata haramta gare ni da ni da ƴaƴana da jikokina da iyalaina ba ma cin zakka yasa duk sa'an da ka kawo zakka ka tabbatar da kaka ne za a bayar ba zan je da gida da shi bane ba zan je sa a banki bane ba zan je a'a za a ba wa inda suka cancanta ne manzon Allah shugaba shi ya fara haramta ma kansa zakka ma'ana shugaba shi zai fara haramta ma kansa cin haramun shugaba shi zai fara haramta ma kasa ɗebe dukiyar kasa shugaba shi ne zai fara wajabta ma kasa girmama dukiyar kasa da hukunce hukuncen kasa da shi a lafiya amma ya zama shugaba kansa shi zai ɗebi dukiya da yau me zai bar ma mutane ba abin da da'iman fa'idar rayuwa in kana da shugabanci kana da dukiya talaka shi zai mori duk dukiyar talaka duk dukiyar mai kuɗi Allah ya kaddara talaka zai mori dukiyar aka ce ka bashi zakka dole baka bashi ba za ka shiga wuta kana bashi ne dan shi ko dan ka kare kanka kana bashi ne dan ka kare kanka ba haka bane aka ce ka bashi ka zauna lafiya baka bashi ba za ka zauna lafiya ba haka bane sa'an nan kuma mun sha ba misalai duk sa'an da kake da kuɗi miliyan ashirin zaka gina gida kai ne karshen wanda zai fara murar gidan su wala su riga ka morar gidan talakawa kana da miliyan ashirin zaka gina hotel zaka gina gidan da zaka fi karɓar miliyan dubu ba kana hange za ka samu kuɗi dawa yawa ba kai da karshen wanda zai fara gorar wannan dukiyar da kuɗin da gidan mai shara ya karba mai yashi mai rodi mai fenti mai kaza mai falamba kowa sai an yi an gama shekara uku ko hudu ana ta fama ana ta wadatuwa wanda ya sayi matarsa takalmi wanda ya biya kuɗin makarantarsa duk a cikin ajihunka har yanzu bayarwa kake kuma dole ka bayar don bukatar ka ta biya za ka yi zuwa kai noma ne za ka yi haka rani za ka yi tura bulo akan ka kana yalla bai za ka iya gidan gidan gidan shi da gina kansa dole akwai wanda za su yi haka Allah ya tsara rayuwa sai kowa ya gama biyan bukatar sa kakaf wannan ƴaƴansa su yi karatu wannan matar ta samu atamfa wannan ta samu gol wannan ta samu takalmi wannan ya aure da ƴansa kowa ya ya gama sai kowa ya gama biyan bukatar sa Allah zai yi Allah bai sai ka zo yau za ka fara jin moran gida eh, kuma dole haka tsarin yake baka isa ka canza tsarin ko ka sai ka je ka gina mu gani ko eh garabin zarabin gida insha Allah masu jama'a suna ta aiko wasiku cewa ya kamata a kawo a fitar da akwatin darul hadith to mai alƙawari zai kawo na ba bashi je watakila ya zo a makarko zai zo bai zo ba kenan insha Allah saki mai zuwa za a fito da akwatin darul hadith wanda Allah abinda Allah hore maka ka saka sadakatun jariya ne na Allah baya yawa baya ka dauko da haka za a gina insha Allah aiki yayi ne za an tafi ana nan ana tafiya in ka tsaya sai a tafi a barka in kuma ka shiga ko da kwanda na ka saka da kikkiawar niyya mai Allah hore saki zai zai zai yurafi Allah zai rena maka zai rena wannan sai ga biya yayi yawa watakila shine sanadiyar shiga ka aljanna masu takatakai kuma sai rinka zama ta takatakai suna kawowa masu kai kayan aiki masu kan mai da menene baki daya rana dai sai za a ce insha Allah an gina masallacin daran hadith an gina makaranta karatu dai insha Allah za a yi karatu maza za su yi karatu mata za su yi karatu za a zo duk tsarurrukan da muka dauko a Makka da Madina insha Allah sai an aiwatar da su a kanan nan sai kuma ta dake an su insha Allah rana fara akwai zabe ko to rana asabar za a je hutu za a je zabe dama masu zabe sun ce sun kai bacci dole su ce mace ce ka kada mamaji ya kafi ku tsaya ku kura idanu yadda za a yi haka saboda ai adalci wanda Allah ba kar ai ba a son ai tashi hankali ne ana son a zauna lafiya kina zage zage kace kace duk insha Allah zai zo ya zama tarihi mun gane Allah madaukin sarki ya ba mu damana mai albarka ya ba mu ruwa mai albarka Allah madaukin sarki ka kai ma Najeriya kyakkyawan zabi Allah ka zama Najeriya shugaban da zai sa dukiyar kasa ta zama dukiyar kasa Allah ka zama ma Najeriya shugaban da zai sa a zauna lafiya musulmi ya zauna lafiya kirista ya zauna lafiya ya zauna lafiya zauna lafiya ya zauna lafiya Allah ka zama Najeriya shugaban da zai yasa kalan nan ta yi haske kamar yadda za ka ga je makka ko je madina Allah ka zaba ma Najeriya shugaban da yasa dukiyar kasa a dauka a aiwatar a gina kasa a wa'anda za su daga baya su tabbatar da cewa Allah ya abuta wannan kasa Allahumma bi man hadai wa bi man afayt wa tawallana biman tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina wa sirfa anna sharra ma qadai wa inna ka taqdi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma qina lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله وقوتنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين